وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jinjina godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan irin muhimmiyar rana wadda take tattare da farin ciki alhamdulillah Allah muna ƙara jaddada godiyarmu gare ka da ka nuna mana ranar auren yanmu wato Aisha Ubangiji Allah muna roƙonka ka sanya albarka cikin wanga aure. Allah ya ba su zuri'a ɗaya ba ya Allah ka kare su daga dukkanin sharurrukan da suke ciki ya Allah ya kare su daga miyagun ƙaddarori Allah ya nisantar da dukkanin wasu ma'aurata da suke nan Allah ya nisantar da su daga sharrin shaidan jefaffe saboda ƙarancin lokaci a gurguje za mu ci gaba da abin da ya kawo wato taya murna yan uwanmu kuma ɗiyanmu ko ɗaliba gare mu an tanadi malamai waɗanda za su yi mana nasiha kafin kiran mai nasiha zan kira ɗaya daga cikin ɗalibanmu da buɗe mana da karatun alƙur'ani malama zulfawa abdulhamid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 هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلهقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم التكبير كما كما إيقوة karatu alƙur'ani yana natsar da zuciyar mai imani duk lokacin da ka ji ana karatu alƙur'ani baka ji zuciyar ta natsu ba to kwanciyar hankali bata gano ka ba gaskiya malama zulfa ubangiji Allah ya saka miki da alkhairi za mu kira ɗaliba ta biyu daga cikin ɗaliban mu har yanzu malama maryam m nasir ita ma ta zo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 وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله من يقول آمنا آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين صلى الله عليه وسلم malamar da za mana malama rabi'a isa bismillah ya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 Muna ma Allah godiya mai kowa mai komi da ya nuna mana wannan rana ya tara mu a wannan wuri domin gudanar da walima ta aure. Allah muna roƙonka Allah Ubangiji ya sa mu wannan aure albarka. Ya Allah muna roƙonka ya Allah waɗannan malama da suke ƙoƙari na karantar da na wannan makaranta Ubangiji Allah ka biya musu buƙatocinsu na alkhairi. To ni dai da yake an ce min malama to ni ba malama ta ni ba ɗaliba ta ni. kuma kusa in ce duk abin da zan haɗi wurin ga sai dai ya zama mai tunatarwa a gare mu don haka zan yi amfani da hadisi nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ballighu anni wala aya ka isar da sako na ko da da mi da aya ɗaya ce don haka yan uwana da kuma amarya ina son nasiha ta ta farko a gare ku shine mi haƙuri haƙuri dai wani jigo ne ga dukkan al'amuran mutum na mi na duniya domin mi domin sai da haƙurin nan ne kake iya mi kake iya cima kake iya cima mi kake iya cimma wani gurin ka na mi na duniya don haka saboda mi yanzu wa amarya yanzu mi ke canza gida da mi da kina gidan iyayenki ne amma yanzu amma yanzu ke koma gidan mijinki wato gidan zauji to don haka sai mi sai hoke ya haƙuri don saboda mi can d'aho can kina gidan iyayenki ne in sun yi mi abinci in an gama sai an baki kici yanzu kuma mi yanzu ke zaki hawa ki ba wani ke zaki kula da wani in ma watakila mai zuwa makaranta swahita ita sahiya ta yi ta shirya ta ta makaranta ba ta dawo ba sai irin karfe biyu to ko da ta dawo da makaranta mi iyayen nan nata sun riga sun gama abinci da an ce ke wance ke ki taho ga abincin ki yan kanan tana nan sai ta ce mi dauko min abinci na kai to amma yanzu ho yanzu ho ta canza ke riga ke canza gida yanzu za ki shiga mi wata sabuwar rayuwa wadda kuma wadda kuma ho wannan rayuwar sai ke yi hankuri in ke yi hankuri na sai ki cimma sai ki cimma mi sai ki cimma ki. domin haka Allah madaukakin sarki yake cewa mi wa bashirus sabirin ai ma masu haƙuri mi bishara to don haka mi dole sai ke yi haƙuri hankurin nan na da mu da kakannin mu da sun kai har sun kai mi har sun kai gare mu to don haka mu ma mi dole na mu ma mu yi hankurin nan mu yi biyayya da shi don haka mi abu na farko ke ga sai ke yi haƙuri da mi da mijinki sai ke yi haƙuri da mi da iyayen shi da abokan zamanki da 'ya'yanki da kuma mi 'yan uwan shi kyaga ga mutane dole ne sai ke yi mi sai ke yi hankuri da shi sai ke yi hankuri da su don saboda mi in kika ce in kika sa mu kanki haƙuri to ke ga mi zaki cimma mi manufarki to don haka dole ne sai ke yi hankuri da duk wasu abubuwa in ke gani in an miki lehi ki yi hankuri in ma ba a miki ba ke ga duk dai mi ki yi hankuri kuma mi kar ki zamo mai mi mai daukan maganganu kina kai ma iyayenki ko da yaushe mi da an miki abu sai ki dauka da kyata sai ki je ki ce inna mu wani ya ce kaza wani ya ce kaza dan lokaci kaɗan kuma kalilan da ke koma mi da ke koma gidan mijin nan shikenan kamar ba a yi ba kuma mi can mahaihiyarki ke riga ke wada mata ke ce mi ga abin da can ke ce mi ke ce mata ga abin da mijin nan ya miki kuma yanzu ne kina dawowa gida dama an ce waɗan mata da miji babu wanda ka iya shiga mi tsakanin su to don haka mi sai ke zan mai haƙuri da duk wasu abubuwa in yi miki wasu abubuwa dole na ki yi haƙuri ki jure gare shi to don haka nasiha ta ta biyu a gare ciki shine mi tsafta ki kasance mai mi abin ga tsafta tsafta dai ta kasu mi ta kasu kashi kashi akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mi Allah zafatu min al-imani tsafta tana ɗaya daga cikin mi yanki na mi na imani ke ga dai akwai tsaftar daki, akwai tsaftar jiki akwai tsaftar tsakar gida akwai tsaftar toilet kitchen da dai sauransu to don haka mi tsafta mi tsaftar jiki dole ne sai mi sai ke zama mai mi mai kula da jikinki duk inda kinka san mi ga jikinki akwai wani part din da ke mi da ke aje dauda duk sai ke kula da su irin mi irin ke ga karkashin mi har mutan ki cibiyar ki da maran ki da mi da karkashin breast ki duk sai shi ma mi duk sai ki rinka kula da su sannan kuma mi ki zama mai abin nan mai tsaftace mi ɗakin ki ko da yaushe ɗakin ki kamshin turare tsatsatsaf ke gyara komi da komi ke gyara shi sannan mi kuma toilet din ki ki zama mai mai kula da shi ko da yaushe ki wanke tsatsatsaf ki gyara shi da kuma mi da kuma mi tsakar gidanki komi ga kwanoni ga inda ake aje abun ga ruwan wanke-wanke da dai kwanoni ga inda aka aje komi da komi da ke riga ke mike ke arrangement din ga inda aka aje duk wasu abubuwa naki sannan kuma mi sannan ki zama mai iya mi mai iya girki mai iya mi mai iya girki ki zama ko da yaushe tsatsatsab ke gyara girkin ki <sighs> kwaɗa a ki zama mai ki zama mai mai iya girki ke san duk yadda za ki yi ki ki gyara girkin ki ya yi daɗi sannan kuma mi tsafta ta abin ga ki mi ki zama mai kula da mi bakin ki ko da yaushe ki kasance kina mi mai brush saboda mai ko brush iyawa ta za ki iya miki ki wanke haƙoran ki ɗai ki ga haƙoran ki sun yi haske amma mi ba ki wanke harshen ki ba to harshen nan naki ki sani shi ka mi shi ka rike dauɗa baki dan saboda mi don ke wanke haƙoran ki ba ki wanke harshen ki ba mi aikin banza ne wannan sai ke gami sai ke zama mi duk lokacin da kika yi brush kika wanke haƙoran ki to ki sa brush din nan mi ki goge harshen ki saboda mi harshen nan naki shi ka mi shi ka rike mi dauɗa za ka iya kaga wata mi ga haƙoranta face fes haƙoranta ga sunan sun yi haske very clear amma mi in ta buɗe bakin ta mi sai ka ji bakin yana wari ba don komai ba saboda mi takan wanke haƙora amma mi ba ta wanke ta. to don haka mi ku kula sosai kuma mi mu kula sannan mi sannan nasiha ta ta gaba a gare ki ita ce mi ki zama mai mi mai biyayya saboda mi duk matan da ta zama mi ba ta da biyayya kawai wannan mata sai dai kawai ka bar ta amma mi in kina da biyayya fa, kya ga za zaki iya ki mi zaki iya ki zama da mi da kowa akwai wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi wallazi nafsi biyadihi malama wallazi nafsi biyadihi wallazi nafsi biyadihi akan in miji ya kira mata zuwa ga na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mi yace na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa duk yace na rantse da shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mi na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa duk namijin da yayi mi duk namijin da ya kira matar shi zuwa ga shimfidar sa fata ba alaihi ita kuma mi ita kuma ta ki zuwa a gare shi Hmm? Ah. ita kuma me ita kuma ta ki zuwa a gare shi sai manzo Allah sallallahu alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mi face mi face wanda suke sama suna fushi da ita har sai mi har sai wannan mijin nata yana mai yarda da ita to ke gani wani irin abu ne zai kai ki misali a ce mijinki ya kira ki zuwa ga shimfidar zuwa misali mi ga sa ke kuma ki ce mi a'a misali ma a tahimi wannan mijin naki ya saba memi ya saba duk lokacin da zai dawowa da gida sai ya dan taho miki da wani dan kumshi na can nama ko dan so miki dan wani shayi nan da burodi ke ga dummi ya saba da ya dai riga mi ya saba duk lokacin da zai taho miki sai ya taho miki da wannan leda to sai ki gami sai ki ga wannan rana bai taho miki da shi ba to da yadda homi sai ya kira ki ke kuma mi sai kin ka ce a ai ke yau ba ki yadda ina wani ai ni yau ba ni yadda sai dai gobe sai dai ka yi hankuri sai gobe to shin kina da tabbacin wai ki kai goben nan ke gami mi baki da tabbacin ki kai sahi Baki da baki da mi baki da tabbacin ki kai sahi assalamu alaikum da Allah jama'a ku saurara dan girma Allah a natsu masu yara masu kuka da Allah ku rarrashe su a yi hankuri a yi shiru da Allah Allah don Allah ku saurara a takbir ke game mi ke game mi duk lokacin da ya kira ki zuwa ga shimfiɗar na kan ki zuwa don ke mi, don ke ga ranar bai biyo miki da mi da leda ba sai ki yi mi sai ki yi hankuri don saboda mi in kin ka ce mi a a ke yau ba ki yadda don saboda mi bai taho miki da ledan nan ba shin to kina da tabbacin za ki kai sahiya ke ga ba ki da tabbaci kuma sannan mi sannan wa an ka ce wa'anda wasu ke sama suna hushi da ke har sai mi har sai lokacin da mijin nan nake mi ya yarda da ki to akwai ma kila maza iri-iri ne don mi akwai matar da wallahi mijinta mai saurin hushi na da yana iya mi yayi hushi da mata ta har tsawon sati guda wani kuma har tsawon sati biyu kai wani ma zai iya hushi da mata ta mi har na tsawon wata guda to ke ga mi duk wannan lokacin mi mijin nan naki yana nan yana mai hushi da ke kuma mi waɗanda suke sama su ma gaba ɗaya duk suna hushi da ke shin kina son ki shiga irin wannan rayuwa kya ga dole mi dole sai ke yi biyayya gare shi kuma mi duk lokacin da kinka tambaya kinka ce a'a wani wuri ka zan ta ya ce a kakki tai kakki ce mi a wallahi ni ma sai na tai shi ma ya ce wallahi kakki tai sai mi akwai mata da yawa masu cewa sai dai mi sai dai in ni in na dawo mi ya zama sanadiyar mi mutuwa aure na kun ga wannan mi duk ba biyayya ce ba shi ya rantse ke ka rantse kya ce mi sai dai in kinka tahi in ki dawo yammi ya zama sanadiyar mutuwa aurenki ke ga mi ke tai auren wata ke kuma mi ke bata naki kin ga duk da wa'annan mi bai kamata ba rashin mi ne rashin biyayya ne to don haka mi dole sai ke yi biyayya ba ku ji hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ayyuma imra'atin matat wa zawjaha an haradin dakhalat aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk matar da ta mutu mi mijinta yana mai yarda da ita ta ta shiga aljanna ba fa za ta shiga ba ta ma shiga aljanna ne to ke gami dole sai ke yi mai sai ke yi haƙuri sai ke yi biyayya sai ke zami mai gaskiya ke gado in kin bi wa ga hanya dole mijinki mi sai ya yarda da ki to ki ga mi dole ne sai ke bi ta karkashin shi ke ya haƙuri ke mishi biyayya da duk abubuwa in ya ce ki bari mi sai ki bari in ya ce ki yi sai ki yi sannan kuma abu na gaba da naka so in abin da in dan tunatar da shi shine amarya mi amarya ki zama mai mi yan kwalliya mafi yawancin mu yanzu mi yan mata yan anka kai su har mi in yarinya tana da kishiya da ta yi yan kwalliyan nan ta kwana biyu to da an kwana biyu ka ta gidan nan da ita da amarya da matan gida duk baka gane su saboda mi ta dan yi mi wannan kwalliyar ta kwana biyu ce don haka mi ki daure mai mi mai tsafta ko da yaushe Don komi don saboda nan gaba ko da ubangiji Allah ya azurta ku da mi da samun ƴaƴa ya ga da mi ya ga da can da kina tsafta amma yanzu mi tsaftan nan tsaftan nan take ta mi ta dan ragu ya san da sanin cewa mi can da kina yi amma yanzu sanadiyar mi sanadiyar ubangiji Allah ya azurta ku da samun ƴaƴa shi ya sami shi yasa kin ka fara kazamta to don haka mi dole sai ke kula da mi Allah jama'a sarara masu surutu sai ke kasance mai mi mai tsafta ke gami dole sai ke zama mai mai tsafta in kuma mi in kuma mijin nan naki ya kasance mai mi yana da ɗaki shi daban to duk misali duk da kike aiki ki zama mai ki zama mai mi ɗakin nan nashi ki ranka kula da shi ki share mishi ki goge ki yi ki sa turare don haka mai mi ki zama mai mi mai kula da mi dake shi in misali mi namiji yana da nashi ɗaki daban dorar da kike da aiki ki kasance mi ki gyara mishi ɗakin nan ki share ki goge ki sa turare da ya shigo mi ya san da sanin cewa mi rana lalle lalle ke ka mi ke ka aiki to da yake dai malama tana nuna min cewa lokaci ya yi. to a nan zan dakata subhanaka Allah wa ila ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wani alaikum tafiyar ma masha Allah barakallah da fatan dai amarya da sauran yan uwa na mata kowace mata karka da kunnuwan ta ba malama mana ta ja mana kunne game da hankuri ko ta ja mana kunne game da hankuli sannan tana jan kunne ga sannan tana jan kunne ga amarya akan kai mu wanda ta san tana son mijinta to ki kuskura dare da miskala zaratin na wani kuskure na abu kalilan wanda yake na bacin rai na shiga tsakanin ki da mijinki ki ce ki ce ki kai ma uwaye koke ba a kai ƙarar miji ga uwaye ba a kai ƙarar miji uwaye don lokacin da za ki tashi ki sai ki kai koken mijinki to ke ke da kike faɗi uwaye suna da wani abu babu wani abu da za a yi maɗiya. ɗiya zuciyar uwa ba ta riƙe shi ba sama da shekara fiye da ishirin ma uwa kika koma gida sai Allah ya kaddara ku shirya ku daidaita da ke da mijin ganaki to ki sani lokacin da kike ki kama yanki maganar nan suna nan rike da maganar nan suna nan rike da ita ke kuma ke shirya da shi kuna ta soyayya ku saboda haka yan uwata ke ta kunna da malama da fi'a ta mana game da kai ma iyaye koke namiji ba a kai koken miji sai dai ki ana miki ka wanka wankan ɗaya rana sai ya da miki gaba ɗaya wancan duk wani lahi da ke yi mishi an stu fi sabilillah an stu fi sabilillah lokaci yana tahiya don Allah ku saurara a saurara don Allah don Allah a saurara sai kuma malama da ta ja mana kunne game da yin brush ba tare da wanke halse ba ko Wanke halse rashin wanke halse kuskure na gare mu wannan kina kuka hannu ki ta hawan gurza hannu karshen ta ma wani gurza hannu har da jini saboda kina son ki tsafta amma ni sai kin bar harshe so kun san akwai masu fama da matsalar amar sanin baki akwai amar sanin baki eh? Tau dai 'yan uwana sai mu kiyaye. yanzu za mu kira malamar mu ta biyu wadda za ta yi mana nasiha malama shafa'atu shaizu ita ma ba mu san da irin guzurin da ta zo mana da shi ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى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 Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya kaddare mu da ganin wannan rana ta taya 'yar uwanmu farin ciki. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa ma wannan aure albarka. Ubangiji Allah ya ba su a ɗaya ba. A yau maudu'in da zan gabatar dangane da shi shine birrul walidain ma'ana ɗa'a ga uwaye. Ki sani uwaye suna da matukar muhimmanci a gare ki sannan yi musu da'a wajibi ne saboda faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa wasaina al-insana biwalidayhi mun yi wa mutum wasiya dangane da uwayen shi hamalatuhu ummuhu mahaifiyar shi ta ɗauki ciki ne wahanan ala wahanin rauni kan rauni wa fisaluhu fi amaini da yayan shi kuma shekara biyu nan abin da ake nufi da rauni kan rauni tun lokacin cikin kina dan karami mahaifiyarki ta ta ɗawainiya da ke zuwa laulayi zuwa kaiwa ƙwarin ciki zuwa har dai zuwa ranar haihuwa kuma ki hito ba kuma hutu na a gare ta ba tun lokacin da ta haihe ki za ta dinga ɗawainiya da ke tun kina zawon yatsa har ki kai ga haƙori har ki kai ga minana minana duk dai tana ta ɗawainiya da ke har lokacin da Allah zai gwada mata kin kai lokacin yayan nan shekara biyu ta yaye ki Shi ne ubangiji Allah subhanahu Ta'ala yake cewa nishkurili ko da za ku gode mini wali wali ka? da kuma uwayenka ilayyar masir zuwa gare shi madogara take wai makoma take wa in jaharaka idan suka yi jayayya da kai ala an ci shirka bi cewa ka yi shirka da ni fala tu da umma to kada ku yi musu da'a to ana ana nuhin cewa duk abin da uwayenki suka umarce ki da shi to ya kamata a ceki musu da'a in dai bai kai ga saɓin Allah ba ki tuna ki yi musu ɗa'a ko wannan aure da za a ɗaura miki to ɗa'a ne a gare biyayya ce kuma za ki je ki yi musu tare da kuma biyayya ga mijinki saboda haka sai ki yi taka tsantsan kada wata kawa ta zo wurin ki ta baki wata shawara wadda za ta gurɓata miki tarbiyyarki ki tuna ki tace ki auna ki gani kada wata kawa ki yarda duk shawara da ɗauki za ta baki to ki auna fahimtar ki ki gani ki auna ta kan tunanin ki ki gani shin shawarar nan ta yi daidai da tarbiyyar uwayenki ko ba ta yi daidai ba idan ba ta yi daidai da tarbiyyar uwayenki ba to kada ki yarda mata da'a saboda faɗin Allah cewa yayi ki ki musu da'a ki musu da'a yanda ya kamata ki tuna ki gani ki auna ki gani sannan kuma ki tace kada ki yarda uwa ta zuga ki a bikiyan nan da ta ala ki saman wata mummunar shawara ki tuna ba ta taba sai miki ko da pant ba ballantana hijabi ballantana sutura saboda haka ki a hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah yana ba yana ba da duniya ga wanda ya so da kuma wanda bai so ba wala yu'ti imani babu bai ba kowa imani illa liman yuhibbu birul walidaini wato sai wanda ya so da'a ga uwayen shi saboda haka kima uwayen ki da'a kima uwayen ki da'a ki bi su sau da kafa duk fudubar da suka azaki gare ta to ba za su azaki ga abin da zai cutar da ke ba saboda haka ki kiyaye ubangiji ta'ala yana cewa wa ubangijin rabbuka ka ya yanki hukunci Allah ta abudu illa iyaha illa iyyahu cewa kada ku bauta ma kowa face sai Allah wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye ku kyautata musu in ma ya na indakum indakal kibaru ahaduhuma idan ɗayansu ya tsufa tare da ku au kilahuma ko kuma su biyunsu fala ta kullahuma uffin kada ka ce musu uff ma'ana kada ka faɗi wata magana wadda za ta ɓata musu rai wala ta naharhuma kuma kada ka kyamace su wa kullahuma qawlan karima kuma ka faɗa musu magana wadda take ta karamci wa kufid lahuma janaha dhulli min rahmat, ka sassautar da fukafukan rahama gare su wa qur rabbi rahamhuma ka ce ya Allah ka gafarta musu kama rabba nisa sagira kamar yadda suka rere ni ina dan karami ma'ana ko da uwayenka sun mutu to akwai sauran kalubale a gare ka ne musu addu'a dai yana ɗaya daga cikin biyayya a gare su sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wurin shi ya ce ya rasulullah ya manza Allah hal baqiya alayya shay'un min bir min bir abawai abaruhuma bihi min ba'd wafatihima shin ku akwai sauran da a gare ni wanda zan uwaye na bayan sun mutu sai maza Allah ya ce na am'i assalatu alayhima neman musu aminta Allah wa istighfaru lahuma da kuma neman musu gafara Allah wa infadu ahlihima da kuma cika musu su wa ikramu sadiqihima da kuma girmama abokanansu ki sani girmama abokanan uwaye yana ɗaya daga cikin yi musu da'a kada ki ga abokin babanki ko ko abikiyar nan ba tarbiyya ba ce sannan kuma ki kiyaye kamar yadda kin ka ɗauki babanki ya kamata a ce kin ɗauki baban mijinki haka ne saboda son akai a kudu tare a tsira tare bai kamata a ce kina kin kin girma babanki ba shi ma mijinki ba ki girma baba ne ba haka nan ba dacewa ba ne ki kiyaye sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alwalidaini su uwaye a wasu da abuwa biljanna suna wa a tsakiyar kofar nan ta aljanna in shi ita idan ka zo fa a hazi hilbaba to ka tozartar da wannan kofa aw ihfazuhu ko kuma ka kiyaye ta to ki kiyaye duk mai son shiga aljanna to dole sai ya bi ta karkashin uwaye ne dole sai ya sai ya girmama uwaye ne ya musu da'a tukun zai samu hanyar shiga aljanna ba a shiga aljanna ga banza ki kiyaye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 wanda ya haɗa mu a wannan makaranta mai tarin albarka mai tarin tarihi ba don komai ba sai don walima ta aure kasancewar dai kowa ya riga ya san abin da ya tara munan walima ce ta aure ta ɗiyanmu ƙaunanmu yar uwa abokin karatunmu wadda Allah Ubangiji ya arzita ta da shiga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu wannan aure albarka Allah ya ba su zaman lahiya Allah ya kare su daga sharrin shedan to malamai dai sun riga sun yi nasihohi da dama an ja ayoyin alkur'ani mai girma an ja hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi muna faɗakarwa da su sai dai da mi da mu da mun katsu cikin auren nan da amarya kyanta mu yi unhwani da abubuwan da aka faɗa mana domin mu gyara ina fata amarya tana jin nasihohin da aka ta yi mata domin ba a faɗi ya hita wannan ya shiga kunyar dama sai shaidan ya sa ya shiga ya hita kunyar hagu abin da aka so dama ga ɗan adam a ko da yaushe an ka ce mai Allah ya ce to yayi azama yayi abun nan da Allah ya ce a ko da yaushe aka ce mai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yayi azama yayi abun nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce domin shi ɗaya ne mahita gare mu 'yan adam to akan hakan ga malama ta farko ta yi mana bayani yadda mace kamata ta mallake mijinta ba ta hanyar boka ba ba ta hanyar 'yan tsibba ba ba ta hanyar mallaka ba don kada ki kasance wai macen da sakaran macen da za ta cewa sai ta mallake mijinta ta hanyar siddabaru ko kuma ta hanyar boka ko kuma ta hanyar malami akwai ayoyi birjik akwai hadisai birjik waɗanda sun ka yi mana bayani ta yadda za ki mallake mijinki ba tare da wani malami ko wani boka ba kamar yanzu malama ta farko ta yi mana bayani akan haƙuri lalle shi haƙuri ba ga rayuwa aure ba ga komi jigo ne duk wanda ya rasa haƙuri to ya rasa komi na rayuwar duniya kasancewa ki yau za ki shiga gidan mijinki ko kuma dai in ce gobe in Allah ya gwada mana za ki shiga sabuwar rayuwa wanda rayuwar nan ta kasance ke ƙarƙashin wani da kina gidanku sai abin da kinka ga dama amma yanzu ke kasance ke dole in hita ma zaki sai ke sai ke nemi izini izini in mijinki ya dawo ke zaki yi mai hidima kamin ya hita ke zaki yi mai hidima ke zaki dafa ki bashi ke ki dafa ki ba ƴaƴan shi ke za ki dafa eh, ke zaki ki kai mishi ruwan wanka ke za ki ki kai mishi sabini magewaya alhali ga da sai dai in ke doki kin kai kin yi ma wankan wanka kin doki fashion in kike yi kwantin ki sai dai a dafa a baki to yanzu wannan karkashin wannan dai sai ke yi hakuri tunda rayuwa ta abin da ba wanda kika so shi na zaki yi ba kun ga kenan dole malama ta jawo mana hankalin cewa mu yi hakuri domin babu abin da za a cin riba ta ba tare da an yi hakuri ba sannan malama ta yi mana bayani da zaki kasance mai tsafta komi haƙurinki idan baki da tsafta mace to an samu matsala saboda mi tsafta ita ce rabin addini rabe tsafta tana tana ɗaya daga cikin yankin imani kada ki kasance ke ƙazama waje mijinki da dama wasu mazaje suna ganin mata na su birge sunan waje sai sun ɗauke mu sun kai mu gidajen su kwana biyu mu zamo goro ko kuɗin saye ne ta kuma gobe sai ya hangu wata to da dama wannan rashin tsautan na yana ƙara kawo mana wannan al'amari da dama ki gane su 'yan mata a waje atan atam suna wata tahiya ma wadda musulunci ma kwata-kwata bai yarda da ita ba amma ana yin auren za ki gani kuma yariya ta dawo ga ta nan dai asa asa a gabara to wannan yana ɗaya daga cikin abin da za mu gyara mu kamar yadda malama ta ce yana da kyau mu ɗauko tsafta ta jiki ta toilet ɗinki magewayenki wurin kwananki jikinki yana da wurare wa'anda ka aje datti musamman hamata ƙasan maraki gashin kai baki yana ɗaya daga cikin wuraren da ka aje dauɗa bayan kunnai amarya ina so in ƙara jawo hankalinki a nan wurin da mu ma da muka kwana biyu wurin cikin auren nan ki kasance mai hulɗa ko ƙulla abuta da turare duk wuraren garanin lissaho ki kasance ke akalla dai ko ba ki yi ko da yaushe ba lokacin da za ki yi kwanta ki yi wankan ki ki hesa jikin ki sarai da zarar ma an tunkaro ɗakin ki a ji kamshi gare shi kamin ma a tunkari jikin ki wannan yana ɗaya daga cikin wata hanya wadda zai sa idan ya ga kwana biyu baki sa turaren nan ba ko kwana guda yana iya tambaya ya aka yi baki sa turare ba ce ai ya kare ko kuma in baki iya tambaya shi na tun harko ke ga sai ya sawo miki ba tare da ke wahala ba sannan malama ta yi mana magana akan biyayya ko biyayya abu ce wadda ta sa ɗa namiji ya je yana son ki ga rayuwar shi domin duk in babu biyayya ki bar mace mai karaɗa bokaye ga banza wata rana asirin nan zai kare na asiri dan kwana arba'in na sai gobe ta koma ta reraya wasu kuɗi ta kai ma boka amma idan kika kasance ke mai biyayya to ya Allah ko da Allah ya kawo rabuwarku zai yi tunanin ai wanda tana yi mini biyayya mi biyayya ga rayuwar aure yana yi bari na bari ko da abun nan bai miki daɗi ga rayuwa ba dan yi hakuri zuwa wani lokaci in na naci na sai ki ɗan ƙara ɗan tambaya haba baban wane ya kamata fa ai abu kaza da kaza in tahiya ta kika so ki biki na tun irin an haihu in nan sai ki ce ai wanta ta haihu kuma ga wanda muke da ita ga wanda muke da ita sai ya ce ba a zuwa ki kyale shi wannan lokaci ki dan bashi kwana biyu sai ana tiki... don Allah jama'a ku sallu ala nabiyul karim sai kuna cikin raha sai ki ce mai haba baban wane magana nan dai da ni maka kwana biyu da suka wuce dan Allah ka bar ni in tahi in ma ya gare wannan lokaci ƙarai hakuri ki kyale shi kake nuna damuwarki sai an kwan biyu kuma sai ki ce mai yanzu baban wani ha gobe ko kuma haba mai martaba ko kuma rabin raina ko abun alfahari jigon rayuwata duk irin sunaye na waɗanda zaki mallake shi da shi sai ya ji kanshi ya ɗan yi girma dan Allah ka ɗan bari in tahi <laughs> ka ɗan bari in tahi wurin auren nan ko zuwa azhar zuwa la'asar sai ki ga Allah ya taimake ki ya baki dama ke tahi jama'a ku saurara ya kamata a ce sallu ala nabi karim jama'a ku saurara sallu ala nabi karim <laughs> kuna ji ko amarya ina fatan dai ina fatan dai tana jin nasihohi da aka yi mata da mu duk waɗanda muka kwana biyu domin mi wai ba wa iyawa na ba muna dai amfani da hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa balligu anni walau aya ku isar da sako na koda da aya guda na haka a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ku tunatar domin tunatarwa tana amfanin mumini da dama mun san wasu abubuwa na alkhairi amma sai shaidan yayi muna katanga da aikata su don kan mu samu lada da amarya da waɗanda ke da niyyar shiga rayuwar aure yana da kyau da mu kuma da muka kwan biyu ciki mu zanki gyara rayuwar aurenmu yana ɗaya daga cikin hanyoyi na ki samu shiga ki samu zama a cikin zuciyar mijinki kula da me ya hiso a rayuwar shi ki kiyaye mina na ya hiso a rayuwa tai idan kika gane abubuwan da ya hiso ki zama gaba gaba ga aikata su idan kika gane abubuwan da baya so ko da ke kina son su to ki hakuri haƙuri da suwa ba ma aji na mm. ko da ke baki son abubuwan nan to ki hakuri haƙuri ki zan ki aikata su haka yana ɗaya daga cikin hanyoyin ki samu shiga a wurin mijinki ya yi tahiya ko ɗan kasuwa ne ko kuma matahiyi ne kamin ya dawo aƙalla in kina da hali ki ɗan yi mishi wani abinci wanda shi ba shi ya bada an kai shi ba hanyoyi waɗanda za ki iya samun ki samu shiga wurin mijinki yana ɗaya daga ciki na ce girki ki girka mishi abun da shi ba shi ya ba da kuɗin nan ba kamar yadda nace in ɗan kasuwa ne ko da aƙalla shi ya sawo kada mu kasance misali ga nama kullum mu dafa a sa mai tattasai da tarugu da albasa kullum dai a dafa a can yi. irin ya sawo yana da kyau ki kasance ke irin wadda ta iya girki wanda in yana ci ya Allah ko da ya tafi wani wuri na ya ci wani abinci sai ya tuna da ke ya yanzu misali kamar yadda muka ɗoka ga nama ko da yaushe da an sawo mana nama sai a wanke a zuba ga tukunya a dahe shi kawai an dai samai komi da komai ya Allah ki ɗan yi mai dambu na naman nan bayan ga da nan ke haɗa dambunki na nama kina iya ɗan yi mishi kuma kunun aya ko kuma soɓo dai mata yassara in ma habba ki kina iya ba da kuɗin ki a sawo miki kalolin jus ga sunan da dama wa'anda ga dan kwaf ki ga dan abu karamin eh, plate haka wanda za ki dan zubo mai dambun nan kai alhaji ka gaji Allah dai ya saka maka da alkhairi ga ai wannan abu ka dan taba kuna hira ya dan ci sai ce to wannan me saboda sai ce ai duk dan kai ne zai ji daɗi amma kullum sai ki kama nama ki dahe sarai ki dai komi da komi ki kama kullun dai da hohen nama na zaiti. kuna hira yana dan tindan nan kuma ga dan sobo ko kuma dan kunun aya ko kuma soya milike dan yi mai yana yi yana ci idan kika ga ya dan soro ki bari sai ya doka da kai nai sai ki dan zuba mai Allah ya ja zamanin akara makalla ko Allah ya ja zamanin ka alhaji ko Allah ya taimake ka Allah ya tsare ka ga ruwa ka kurba lokacin da duk yadda hi waje yana cin wannan abinci sai ya tuna da dan ririta wadda aka yi mai amma ke ka mai komi da komi kin komawa ki kila kurya daki ke zaman ninki abincin nan ba shi zai zama gaba gare shi ba to wai me yasa ta kamin abinci ta komawa ta kurya daki ta yi zaman ninta sai ya koma ya ta raddadi shin wai mi ma mi a unhwani ma wanga abinci amma dan zauna dai kusa gare shi kina dan yi mai hira ta hira ce yana ɗaya daga cikin hanyar da za ki mallake mijinki sannan an yi mana malama kuma ta yi mana ƙarin bayani game da iyaye iyaye da dama mu mata muna da matsala game da iyaye mun ɗoki iyayenmu su ɗai ne iyaye ba mu ɗoki iwayen miji a bakin komai ba kuma alhali abun takaici mu mata mu na dai ka ɗauka ciki mu ka haihuwa tai mu mun ka san wahala ɗauka ciki mu mun ka san wahala haihuwa wai kuma a haka kika so wai wadda ta yi irin wannan wahala ya Allah ma ke ta yi ki shan wahala da shi kuma ita kika so ya maida ba bakin komi ba ke da an baki tambaya adalci na ke kin san rashin adalci na domin mi mu mata aljanna mu tana ƙarƙashin dugadugan mazajen mu sai mun musu biyayya mun yi musu da'a sannan za mu shiga aljanna su kuma uwaye eh, eh, mazaha aljanna suna karkashin uwaye ashe ke ga ba so na ba ki nuna ke kina son uwayenki amma ba ki son mijinki ya kyautata ma uwayen shi ya kyautata ma dangin shi sai dai ke a rashin adalci karara shin mu za mu so ɗayan da muka tahowa muna haihuwa yanzu su yi muna haka nan mi alƙur'ani ya ce wahafiz lahuma janaha rahama uwaye a shimfiɗa musu fika-fikan rahama musamman idan tsuha ya kama su duk mika tsuhar da uwaye wallahi wahalhalun ɗiya wata wahala mace ko namiji bai santa ba in yana saurayi ne amma da ya yi aure wata duk wata wahala abun da ma wani bai iya tunanin ya yi shi shi za ya yi duk dai a ruwa kai asiri a tahi amma sai ki dawo duk ki mance da wannan wahala ke ɗaya dai ke an mace to yana da kyau mu kula mu taimaka ma mazajenmu wurin yi ma iyayensu biyayya da dama ma sai uwayensu rasu su bar su bar mu tare da siwa to mi an riba ki ke da baki kokarin mijinki ya samu albarka iyaye ba to ko da sun mutu sun barki da shi ba za ki ji daɗin zama da shi ba kuma ba za ki more shi ba saboda mi ba ya da wannan albarka ta uwaye to yana da kyau mu kula mu taimaka ma mazajenmu wurin kula da iyayensu sallu don Allah jama'a ku saurara mu yi abin da ya kawo mu mu wace don Allah ku saurara Allah a saurara yana da kyau in ana karatun alkur'ani ko ana cewa Allah ya ce annabi ya ce a samu natsuwa in kuwa kai ba ka da natsuwa kana cikin shedan kana cikin tawagar shedan da ka tsaya yi ta surutu don Allah gwamma ka tashi ka tahiya ka salim alim ka bayi wa'anda za su saurara wa su saurara ya Allah ana cewa Allah ya ce cikin labarin gigice ce karyata to in mala'iku suna nan suna rakwadin duk abin da aka yi ke an ɗauko ki ana cewa Allah ya ce annabi ya ce kina can kina hira kina cewa ƙarya ko kina gulma to da mi kin ci kuma alhali ko ke ce ma mijinki ko ke ce ma iyayenki ke wurin walima kin kai akan haka nan dai sun ka bari kin ka hito to yana da kyau abin da ya kawo mun lokaci nawa na a tashi a watse ina magana akan iyaye ko yadda za mu taimaka ma mazajenmu su samu albarka uwaye mu ma han mu ji daɗin su ƴaƴan mu ma su ji daɗin su sannan na ji ta yi magana akan bin shawarar abokai awaye ko da yanzu mun kawo zamani eh, gurɓataccen zamani wanda uwaye suna shuka abokai suna cirewa uwaye suna da dashe suna ba da ruwa abokai na sa takin bushewa yana da kyau tun harkon harko ki riƙe sirrinki duk wani aboki in dai baka faɗa mai wani giɓi naka ba kawai bai tahowa ya kawo maka wata shawara duk da akwai 'yan iska abokan da a ah, ke wancan ya garin ya ake ciki ba ni labari sai ki zo har da laƙewa aka ana ɗan eh, jewa miki kai ba ni labari ke kowa wani zauna ki zayyane mata ƙarshen ta wallahi in daɗi na kika ji to so ta kai ta shigo in kuma wahala ta ta kika ji tana hita da gidanki wallahi kul sai ki ji magana ta bi sabon birni gaba ɗai ke kun ta halin da wancan take ciki sai ta faɗa ma a da ta tafi wata za ta faɗa ma sai ki mamakin ya an kai magana ta hita to ke kin ka hidda ta in ma ha abun alheri na to yana da kyau ba komai za ki ɗoka ki haɗi ba in abu na na damuwa faɗa ma iyayenki su ba za su taɓa watsa miki wata magana wadda an mumuna ba ke ko ta alheri ta in sun ka gane in sun haɗe ta tana iya kawo matsala to su ba za su haɗe ta ba saɓanin abokai da an haɗu cha za a yi kun zo wai gidan wance sai a ce a'a ai ni ranar na zo ga abin da an kai ga abin da an kai ta ƙaƙƙara ta ƙara gishiri da magi in dai ke kin faɗa mata haka nan salim alin to ita sai ta ƙara gishiri da magi wata ma ta ƙara magana duk sai ta yaɗu sai ki ce a'a to ai ni ban ce kaza ba ban ce kaza ba to ƙarshen ta in magana da ka kai ta an ka ƙara ma ruwa alhali ga wa'anda addare ke faɗa ma damuwa ki in damuwa ta saboda misu sun kai ta wahala da ke da ɗawainiya da ya ina so kuma in jawo hankalin amarya ga kasancewar ga abokiyar zama za a kai ta hina cikin hanyoyin da muka samun matsala ba 'yan mata ba matan aure ba idan aka ce za a kai ki ga abokiyar zama eh kishiya <laughs> to da matan auren da 'yan matan gutsuri mata tashi ke ko zuwa kin yi ko kallon banza ta miki kake yarda da shi ai auren ta akai auren ki akai kuma alhali ita tana son tana son ma mai mata biyu ko mai mata uku ya to ya doke ta bata samu ba haka mu matan ga mu can wai tare da abokan zaman mu wai amma kuma a haka mu ka ta gutsiri tsoma ai wancan ga kishiya za a kai ta ke taho in ba ke mi kin ka sani game da kishiya ai ga karanta ga icen ta kakki doki walakanci kakki doki reni to ki sani aure Allah ya ce su mazaje su yi me Allah maɗaukakin sarki yake cewa fanki huma tsaba lakum minan nisa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum Allah da bibi ya fara yace a aure bibi ko a aure uku ko a aure hudu ba rashin so na yasa zai auro ki ba ba dan bai son mata ta ta gida ba ke kuma amarya ba dan bai son ki ba ya karo ki saboda dai Allah ya ce ayi kuma har yau mun kasa hana maza su yi wanga auren kuma har yau mun kasa samun kwanciya hankali a zauna lahiya yau yan abi ke zama da abi ke zama in ce kishiya da kishiya na zaman lahiya to sai an doke su sakar kari to wa'annan duk dumumuwan za zaki ji ki sa kunna ki dwaɗe su babu tashin hankali ma irin zama mutum guda ciwo ya kama ki ya Allah ran nan ba za ki samu ki yi sanwa ba ciwo ya kama ta ya Allah ran nan ba za ta samu ta yi sanwa ba amma in kuna ku biyuwa sai wata ta tashi ta yi babu abin da ya yi zaman lahiya daɗi kuma duk da waɗannan ɗumumuwa da muka yi mata mu ce ba mu son kishiya ba mu son kishiya kuma sai ki ga daga mai daga wanda suke su biyu sai wanda suke su uku sai wanda suke su hudu kuma don Allah ku auna duk gidan da ba a zaman lahiya kiwoshin nan ba su zaman lahiya wallahi ba za su ga alheri ba kullun cikin tashin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi aka ce wa ya fi so a duniya yace Aisha na biyu ya ce babanta amma a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da aisha su tara wannan aure ma ya ban shawa domin ya tuna min da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri aisha tana da shekara shidda ta tare da shekara tara a haka aisha bata sare ba duk zawarawa na ta isko gidan annabi sallallahu alaihi wasallam amma har tsere sun yi akan doki tsere su hita su yi tsere da ita da annabi sallallahu alaihi wasallam saman doki shi yana saman doki ita tana saman doki tsere ta farko sai da ta tsere mishi abun sha'awa kun ga tsuha bai kawo hana soyayya wannan lokaci na ma ke hiriri ta shi hauka ta shi ki a'a ki dan dimauta shi <laughs> don ma saurayi ba Allah sai ki abu ma yayi banza da ke ya to kun ga kenan ba wai rashin so na ka sa a karo mana kishiya ba wata ma hanya ta ta daidaito ko ta gano cewa yaya kala son da ya kai mini yake idan ke mai haƙuri ta aka iskoki to wadda za a kawo wawa ko ko in ke mara haƙuri ta za a kai to wadda an ka kawo wata martaba ta sai ta ci gaba saboda da dama 'yan mata suna ɓata zamantakewa ta rayuwar aure saurayi ma da budurwa aka yi aure yanzu 'yan mata sai uwaye sun yi hudu ba su su ta yi su burkuta wannan abun so nawa an ka samu kes din ana ta rigima tsakanin miji da mata da ƙarshe sai a gano cewa abike ta haɗa wannan rigima ni na ga abike da tana tare da matahwa wai a biki ta tafa wai amma sai ga tana soyayya da mijinta ta waya kuma ganin kika yi a biki kita to kun ga mi kenan matsalolin mu sun ka jawo babu wani abu na rayuwa wanda zaka cimma face tare da kayi hakuri, ka ji daɗi ne ba face da kasa hakuri gaba ba ku zauna lafiya da abin ke ki. ba haɗuwa ba ne tana aiki kama mata ba haɗuwa ba ne kama yara ne yi musu wanka kama yara ne ba su abinci ki riƙa su bil haƙƙi saboda Allah ke ma sai Allah ya baki wanda ko da ba ku tare wallahi sai an kula miki da ɗiyanki me yasa yawanci yaran muka ta gayyara abin da a cikin zuciyata ba nika so in yi ma yarana ba shi nika so in yi ma yaran kishiya ba wanda muka faɗi so nawa ɗiyan kishiya sun Allah ya ɗaukaka su ke da kika ta takama ki rika ɗiyanki ki musu wani abun gata wallahi Allah ba zai bari ba kuma mata duk muka bata wannan al'amari ke ko ɗiyanta kake ko kallon ka kake musu kun taɓa ganin a ce kina so na amma ki ce ba ki son ɗiyana ai bahaushe ma ta yayi kwaso uwa ya so ɗanɗanta sannan rayuwar dududu na wata kina nan kina ta kishi kina nan kina biye ma abokai da kawaye kwatsan mutuwa sai ta wata doke ki za su bi ki makawarta za su bi ki cikin kabari shikenan sun dasa ki sun binne saboda me sun aza ki ga mugunya hanyar da ba mai bullewa ba to yana da kyau da amarya da waɗanda ke da niyyar shiga eh, gidan aure da waɗanda sun ga kwan biyu cikin auren nan duka dai mutuna aure sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ce domin annabi eh, sallallahu alaihi wasallam ai an nikahu sunnati ko faman ragiba an sunnati ba ragiba anni aure ta na wanda duk ya kwadayi da aure to yayi kwadayi da ta ko kuma wanda yayi ta to yayi kini to dan hakan ga kun ga rayuwar aure sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda aka haihuwa duniya wata rana shi ma insha Allah zai haihu ya aure. duk ta hanyar ya aka same mu abu da duk kika gani a gidan mijinki haƙuri na rayuwar da kinka ya ta gidan uwaye ta wuce yanzu zaki ki shiga wata sabuwar rayuwa ki rike mijinki tsakani da Allah ki kula da abin ke zaman ki tsakani da Allah ki kula da makota da abokai da dangi da sauransu ina fatan Allah abin da muka faɗi daidai Allah ubangiji ya bamu lada wanda ni faɗi a cikin kuskure Allah ya yahe karamcin ilimi da bincike ne Allah ya sa mu wanga aure albarka Allah ya ba su zaman lahiya ya ba su zuri'a ɗaya ba Allah ya kare su daga sharrin shaidan da sharrin mutum mu ma da mun daɗe Allah ka taimaki mazajen mu Allah ka musu jagora Allah ka ba su abin yi Allah ka saka musu da alkhairi da ɗawainiyar da suka tayi da mu mata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 وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقون الذين ينفقون ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويخدعون ما أمر الله به ويخدعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تخفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ما شاء الله بارك الله سيري ruhewa da jawabin godiya daga cikin uwayen Malama Sa'adatu. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya nuna mana wannan rana ta farin ciki mai albarka ya nuna mana ranar da za mu ya maɗayar mu aure Aisha. Ubangiji Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin wannan aure. Ubangiji Allah ya kare shedan da duk wasu miyagun ƙaddarori a cikin wannan aure. sannan kuma mutane mun gode ubangiji allah ya saka muku da alkhairi yan uwa da abokan arziki muna godiya sosai yadda muka taru wannan wuri lafiya ubangiji allah ya nuna mana mun yi wannan hidima ta aure kuma mun watse lafiya aisha kin yi da'a ga mahaifiyarki da mahaifinki Aisha Allah ya saka miki da alkhairi kin yi da a gare mu kannan mahaifinki da yan uwa da kuma abokan arziki Aisha kina da hali na gari. Aisha mai mutunci sora mijinki Aisha ubangiji Allah ya baki ikon yin biyayya ga mijinki Aisha kin muna biyayya mun gode ubangiji Allah ya saka miki da mafificin alkhairi kuma ubangiji Allah ya sa ki kuyi koya da Aisha ta farko duk da ba na haufi a gare ki Aisha duk inda za ki je gidan auren ki na san bi iznillahi ta'ala za ki iya ki na san Aisha kina da mutunci da ladabi da biyayya Aisha ki yi ƙoƙarin kiyayewa ki ci gaba da halin ki duk yanda yake akwai kirki akwai mutunci Aisha akwai ladabi da biyayya akwai bin na gaba ba mahaifanki ba da kakanninki ko mu da kannan mahaifanki wallahi mun yaba kuma mun faɗi ko gamanki ko bayanki aisha kin yi rayuwa da mu ko mun rabu da ki aisha mutum ne kirki ta ɗaya take wadda mutum yana abun rabuwa da ki Allah ya sanya alkhairi ya kuma sanya albarka a cikin wannan aure sannan ko mutane mun gode Allah ya sa kanka muku da mafificin alkhairi To masha Allahu barakallah. Sai ruhe muna taro da addu'a malama Husaina M Isa bismillah. Jama'a kuna ji A'udhu billahi samii'un alim. Min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 kuma muna godiya gare ku sosai da kunka taro nan da ya wajen halartar kammala walima ta auren malama aisha allah ya saka muku da alkhairi gaba ɗaya to amarya ta sha nasihohi gwargwado kuma babu abin da za mu ce illa mu ƙara godiya ga mutane da kuma allah subhanahu wa ta'ala an ja da sai da ayoyi na alƙur'ani amma amarya nasiha alhamdulillah mun jiya kuma ko mun ƙaru Aisha ina fatan duk nasihar da anka yi kina mai amfani da ita kuma kin riƙe ta kuma ki ƙara ƙara riƙewa irin irin albarka da Allah ya yi miki da kuma rahama irin tashi to babu abin da za mu ciwa illa Allah ubangiji ya tsare ya kare kuma ya kare sharrin shedan Allah ubangiji ya samu wanga aure albarka Allah Ubangiji ya sa mu ga aure albarka Allah Ubangiji ya sa a ci gara da an ka yi Allah Ubangiji ya tsare ya taimaka to alhamdulillah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. masha Allah nan mun ka zo ƙarshen wanga walima malamai ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ba mu ikon ya aiki game da abin da kun ja mana kunnawa game da shi